أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيدا طيبا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yabo muna kuma godiya madar iyaka ga Allah maɗauki da ya sare mana haduwa a wannan marece na alhamis ashirin ga watan a shekara ta 1443 na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shi da 21 ga watan hudu a shekara ta 2022 a lissafin miladiya a kafin ɗorawa inda muka tsaya a cikin karatun da muke a tafsirin malam abdurrahman bin nasir rahimahullahu ta'ala cikin tambayoyin da suka zo wani yana cewa malam da fatan kana lafiya Allah ƙara ilimi da ikhlas amin tambayoyi guda biyu na ɗaya ya malam tambaya ta ita ce ina ina mai neman ƙarin bayani game da hukuncin riƙe alƙur'ani da masu bin sallar dare ta hajjud suke yi don bin liman yayin da yake karatu kuma da nufin ɗauke musu nauyin tsawaita tsayuwa da ake yi to nan abubuwa biyu ne a ciki na farko riƙe mushaf ga mamu na biyu kuma wannan maganar cewa mutum ya wani aiki don ya rage masa jin nauyin tsawaita tsayuwa shi na farko abinda ya shafi riƙe mushaf ga mamu malamai suna cewa ba shi da asali eh, babu asali daga sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ko aikin sahabbai ko malamai yawa cewa idan ana sallar dare sai kuma liman yana fama da karatu sai kuma ka ɗauko ƙur'anin kana bi wannan bai zo ba malamai abin da suka ce shine mutum ya shigaltar da kansa da sauraren alƙur'ani da samar da kushu'i da ɗaukar matakan duk da za su sa ya kusanci ubangiji ya ɗauki hannunsa na dama ya ɗora a kan hagu wannan ita ce sunna wannan kuma shine abin da zai hana masa jin nauyin tsayuwa zai kara masa kushu'i za ka dai bai zo a sunna ba mutum ya ɗauki ƙur'ani yana bin liman sallah ka zo ba bibiyar liman ya yi kuskure ko bai ba ba ruwanka da wannan ya kyale liman da abinsa ƙur'ani ke karanta in ya kuskure ba kama shi za a yi da zunubi ba tun da kuskure sunansa tun da ku ba shi da zunubi akan ya yi kuskure a ƙur'ani to kai ma ba ruwanka a ciki yawwa in muraja'a kake so in an gama sai ka je kai muraja'a ka dau qur'ani kai kai amma sallah sallah ake to sai ka tsaya kai sallah yawwa shi ne abin da malamai suka ambata amma tambayarsa ta biyu yake mana ya hukuncin wanda ya rike wanda ke rike da alkur'ani don karantawa a sallar dare domin ya tsawaita tsayuwa kuma saboda rashin hadda sururi wato ayu masu yawa nan dai abinda yake nufi wancan na farko mamu ne wannan kuma liman to dangane da liman shine akwai bambanci malamai sun yi magana a kan idan liman ne mutum musamman a sallolin dare sallan na filfili kamar wannan ta ɗin da ake yi idan ya zama ba haddace da shi isasshiya ba kuma shi ne zai yi to ba laifi ba ne in ya karanta daga alkur'ani saboda shi kun ga bukatuwa ya zuwa ga hakan yau ba kamar mamu ba shi da alaƙa alaƙarsa da sallar shi ne saurara ya ji ya kusuri abubakar al'asram ɗaya daga cikin ɗaliban al'imam ahmad bin hanbal ɗaya daga cikin ruwayoyinsa ya ruwaito kuma da ibnu kudama ya ambata daga aisha rabiyallahu ta'ala anha cewa tana da wani bawa yakan jagorance ta sallah kuma bai haddace da yawa ba don haka yakan karanto daga alkur'ani wannan malamai suka istinafi da wannan cewa in liman ne ya buƙaci karantawa daga alkur'ani babu matsala an fahimta bambancin da liman da mamu shi ma suka ce abin da zai fi shi ne banda sallar farilla sallar dare dai irin wani domin sallar farilla ba a ce tilas ne sai ka karanta mai yawa ba sai fa idan mutum sabon musulunta ne bai haddace fatiha ba kuma yana so ya karanta kuma yana da alwalarsa a sa masa a gaba ya karanta fatihar har a hankali ya haddace ta kuma sai daina an ganin in farilla ce ko kul huwa allah kai kai sujada ai kai ruku yau ya abin da Allah ya hore maka kai ka sallami mutane in kai liman ne dama ai babu zancen doguwan karatu a sallar farilla ko kana yi ne gwargwadon yadda sunna ta zo da shi kuma sannan a yi mura'atin halin da mutane suke ciki kar a tsawaita musu amma in na filar ne wannan tahajjudi da ake yi saboda dama ita makasudinta tsawon karatun da dadewar a tsaye to idan limamin eh, lalle sai shi din mai zai yi to ba laifi in ya karanta ƙur'ani amma eh, a zamanin da yake yanzu ga mahaddata nan suna ta neman ma a ba su limancin ina ga <laughs> gara a samu limami mahaddaci ga samari nan da yawa sun haddace kuma kowa yana ta neman ina ma a bashi yayi hmm. wata ran wani yaro haka saurayi ya zo masallaci ya ce da Allah malam mu muna ba da shawara masallacin nan ya koma hannun samari ga munan muna so mu yi karatun nan ya ce Allah zai kawo ku insha Allah za ku kwantar da hankali insha Allah inda kai don Allah za ka ga inda Allah zai kai ka fiye da inda ma wannan hmm. Allah samu dace wannan shi kuma shi malam barka da wannan lokaci tare da fatan alheri amin sun amin shi malam kamar yadda a karatun jiya talata su shekarun jiya ke ka yi tsokaci kaɗan a kan aƙidar mabiya alkur'ani zalla da hatsarinta masha Allah malam muna so a ƙara wa jama'a bayani kan illar bibiyar wani shafi da suka bude a facebook suna yada aƙidunsu a kai mai suna kaza da kaza da kaza da kaza haka ya rubuta ya eh, yana so ji mai faɗakarwa ne akan jama'a kar su je hmm. to na farko illar wannan aƙida ta 'yan ƙur'aniyun wato masu cewa ƙur'ani zalla ba ruwansu da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam farko idan ba mai karatu ne kai ba karka bata lokacinka a kansu na farko jahilai ne yan bidi'a ne yan bin son zuciya yawa kuma kai ka sani da cikin abin da yake nassin alkur'ani wajibi ne abu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah kuma sallallahu alaihi wasallam duk rintanka duk rikicinka duk taurin kanka ba iya ƙur'ani ya kawo ba kawo da haka kawai tsabar san zuciya ne nabi ya zauna da sahabbai sahabban nan sun kiyaye abin da yi faɗa wata rana a wuri kaza ya faɗi kaza ya faɗi kaza kuma an ruwaito mana kuma yana nan a cikin littafai da shi muke sallah da shi muke azumi da shi muke komai na addini daga ran da ka ce a aji waɗannan hadisai to za ka fita daga addini ne don ba inda za ka samu abin da za ka yi sallah da shi daga cikin ƙur'ani qur'ani ba zai ishe ka kai sallah ba wannan dai sallar da muke ta raka'a hudu a zahar da la'asar da isha raka'a biyu sallar asuba raka'a uku sallar magariba babu ita a qur'ani duk wanda ya ma to wani tawili zai tawilin kuma ra'ayin wani zai kawo ba ma hadisi ba sannan ya samu wannan littafin an fahimci wannan da haka harka ce ta son zuciya kuma kamar yadda na san bibiyar latta da ake ta sunna da masu inkarinta insha Allah bayan ramadan za mu ci gaba a cikin abin da dama za mu tattauna a kai kuma la'alla zai ɗau mana lokaci shi ma shine wannan fikirar da tunanin na 'yan alƙur'aniyun za mu magana su akan asalinsu daga inda suka taso da aka kafa abin a indo park tsohuwar indiya ta da da suwaye suka kafa da suwaye manya-manyan masu tasiri a ciki duk za mu magana a kansu kuma sannan za mu magana ta a najeriyance yauwa tarihin abin yadda abin ya faro kuma ina aka tsaya mun sani lakcoci ne na faɗakarwa da wayar da kai amma in kana neman karatu to ka je ka karanta littattafai sha Allah kuma za mu yi magana a kan eh, littattafai da mutum zai koma ya karu da su a cikin waɗannan littattafin za mu faɗa sha Allah amma abu na biyu wannan sunan abin da shi mai tambaya ya rubuta a nan cewa a faɗakar da mutane don kar su je website ɗin waɗannan mutane a facebook su gani to daga cikin matakan kar a je ɗin shine kar a gaya wa mutane za ka ni ba zan faɗa ba kawai ka kiyayi wannan abu da ai mutum ba a tura shi gun shubuha eh cewa misali akwai wani abu da mutane suke yana nan ana fyaɗawa a whatsapp sai wani ya zauna ya lissafa wai web abin nan gidajen talabijin da website na yan shi'a jama'a ku kiyaye waɗannan na shi'a sai a ta turawa to ai wannan shine tallan abin ka tura mutane su sani kawai ba ruwanka da harkar shi'a ba ruwanka da ita amma ka zo ce ga website ɗinsu ga mai ku kiyaye to a lokacin ka ce mutane ku je ku duba ko ba haka wani za ku wani garma garma nan shi a wanda bai zurfi ba yana neman inda zai samu karfi kawai ka taimaka masa ka nuna masa ko ba haka bane to da haka waɗannan ba a yin abu yanzu a nan wani zai ce ah, wai in ba mai ba ma wasu za su to mu din ne ba za mu ba ko insha Allah ba za mu kallon waɗannan mutanen cewa ai mun sani suna da website suna da web abin da kai facebook page suna da malamai da kuru an san su da sunansu da me da inda suke zuwa ake karfafa su da duk dai waɗannan abubuwa shi matsalar harkar karatu ya yan uwana yana daga cikin abin da kullum ne dai za ku rika jin wannan abu ne mu tarbiyyantu akan shi ilimi ba shi ne duk abin da ka sani ka zo ka zube wa mutane ba sai ka faɗa wani abin ma hira ce wani abin ra'ayoyinka ne a kan mutane a wani lokaci na rayuwa sai ka zo kai ta faɗarsa ko abun tafsiri ko abun darasi kai ta ba da eh, labaran da ba lallai zama ma suna da alaƙa da fassarar ayar da kake magana ko hadisan da kake sharhi ba kawai mutum zai ta faɗar abubuwa ra'ayoyinsa akan wane da wane musamman dai a cikin masu da'awa sun saba da shi da wane har wata rana suka haɗu a wuri kaza ne wa wane raddi ne kaza wallahi gaskiya wannan ba ilimi ba ne. don Allah ɗaliban ilimi a guji wannan yana cikin abin da ya buɗe mana ƙofar rena malamai cin mutuncinsu da za ka samu waɗanda ba abin da ya haɗa su ma da ilimin ko karatun amma mutuncin malamai babu shi a bakinsu ba wai zancen ma malamai ba yadda suka ga 'yan siyasa suke yi ko a kafofin wannan sadarwa ɗin da shi ma dama wannan demokradiyyar banzan ta zo ta ɗora mutane a kan zagin juna da cin mutuncin juna sai ka ga mutum da sunan siyasa ya zagi wanda yake kakansa ne duk yadda aka yi bai kai shi shekaru ba amma kawai yaro karami ya buɗe bakin sai ta cin mutuncin wani haka kawai saboda ba ra'ayinsu ɗaya ba to wannan abun haka kawai sai muka waye gari ya shigo cikin harkar addini kuma musamman abin takaici a wurin a tsakanin waɗanda suke da'awar bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ina aka aje sunnar ina bin sunna zancen zagin mutane ai ba malamai ba dattijan gari kawai jahilai a cikin dattijan gari wanda ba masu karatu ba ka zage su ba ka da dalili da za ka ce wannan addini ne ko amma kawai ka ci mutuncin wani kawai saboda ba ra'ayin ku ɗaya ba wani dama akwai wani abu a zuciyarsa na gilli ya samu dama akwai tashaffi wanda kowa ka san mai irin wannan dama za ka iya rantsuwa ba Allah ake nufa da wannan maganganu sai dai magana cin mutunci don Allah ‘yan uwana don Allah nake roƙon samari ku kwantar da hankalinku wancan wanda nake ba mu labari ɗazu mai cewa a masallaci ko ya koma hannun samari maganarsa ta ɗaya ce ta biyun cewa ya yi na zo magana akan munasabar ni ya zo wuri na yake tambaya ya halatta su rika bibiyar laifukan mutane idan sun ga mutum ba mutumin kirki ba ne su ta yadawa na kamar yaya wani irin mutum sai ta kawai dai za ka samu wasu mutane mun san ba masu gaskiya ba ne kuma azzalumai ne kuma maƙaryata ne to ya kamata mu gaya wa mutane cewa su wani makaryata ne ce to kai ɗin waye aiko ka ga haka to sai na fahimci yaro ne ƙarami bai kai ashirin ba sai na fahimci tasirin wannan social media da abubuwan da ake faɗa tun da ya taso ya ga ana shi ya ɗauka wannan norm ne tsari ne da haka ya kamata a tafi a kansa za ka an tsaye yake ya zo neman fatawa cewa a ci gaba da yin haka ko yaya ni na na dauka irin ma'aikatan security ne ce aiki kake a security ko kuma sai ce a'a nake to aina ka yada wai a je a gaya wa wanda abin nace kana nufin ka je ka gaya wanda abin ya shafa ko shugabannin gari a tsawon mataki akan wani ce a'a kawai dai mu gaya mutane a social media don a san halin wani nake da Allah to kwantar da hankalinka na ce ya sunanka da mai ya faɗa na to don Allah a ina kake matakin karatu da ya biya mu na ce to don Allah ina roƙonka ka je ka nutsu ka kwantar da hankalinka ka shiga harkar karatu tun da ɗalibi ne kai to ka ci gaba da karatunka na boko kuma yake to kuma kana neman ilimin addini ma ka je gun malamai ka riƙa tambaya amma wannan aikin da kake neman ilimin to haramun ne ka yi shi ban ba shi kofar sassauci ba haramun ne sai wannan aiki ka karanto masa ayoyi bu kafiran min adh ko duka ayoyin suratu al-hujurat innan shi wannan kaga maganar Allah ce Allah ya hana tajassusi da bin diddigi a nemo laifin mutane don haka don Allah samari wannan hanyar na cin mutuncin mutane a Facebook nan bata halatta ba bata halatta ba bata halatta ba kuma malamai da kuke da ɗalibai wanda suke da rai don Allah ku ji tsoron Allah ku ɗora ɗalibanku a kan alal aƙalla in ba za a yi wani ra'ayi ba to a yi tahammulin a bar shi ya tafi a yi raddi na ilimi a tara hujjoji a yi bayani cikin ladabi in an ce ladabi ba ana nufin kai respecting ra'ayin kafirci ba ba ka yadda da abu ba ba ce ka yadda da shi ba amma dai duk wanda za ka yi magana da shi kai masa magana ta sassautawa duk kafircin mutum a duniya bai kai fir'auna ba amma Allah bai wa annabi Musa ya masa magana a hankali tun haka ne ina mamakin yadda mutum malami ko mai dangana kansa da ilimi kuma a ce aikinsa shine zagi da cin mutunci ka kira sunan mutum ya kai na makaryaci ya kai wani macuci ya kai kuma mutum so kake wai ya tuba ya bar hanyar da ba daidai ba ce ya zo ya bi irin naka ka ce ma baka kyauta wa kanka ba shi ko ita nasiha ma'anarta ba ita ce in gaya ma ra'ayina kuma dole sai ka bu ba ba ka da ikon ka yi farbin ra'ayinka a kan mutum kowa yana da fahimta akan wasu abubuwa kuma yadda ka fahimci abu ba lalle ni in fahimta haka ba sai ka ga wani in ya zagi wani wai kai ma in baka zage shi ba to akwai tuhumar imanin ka kai ma akwai matsala shikenan sai mu koma ibadar mu zagi da cin mutunci in wani ya yi hukunci cewa wani dan bidi'a ne to kai ma in baka ce dan bidi'a bane kai ma ka zama dan bidi'a kai a matsayinka ka nawa zaka dora wannan a matsayin shine shari'a Allah ne in ya ce ne kafiri to in baka ce kafiri ba sai ka kafarta saboda hukuncin Allah dole a karba amma kai hukuncinka da ijtihadinka akan wani malami babu yadda aka dora mutane cewa dole a bi shi wannan hanya hanya ce ita mata ta yan bid'a don Allah samari ku kwantar da hankalinku ku yi addini bisa ladabi ba ka samun wannan abun abun wasu waɗanda kuma da kuke cewa sorry to say tsakani da Allah waɗanda suke sun bi tarbiyya ta agun malaman soro suka karatu ko sufaye ba ka samun wannan abun a tsakaninsu sai wanda suke bin sunnar manzan Allah sallallahu alaihi saboda kawai ba a karatun ta hanyar ladabi ba karatun kowa a raha ya same shi ka zo masallaci an gaya maka kaza da kaza wannan hadisin ba zai bane wannan shi imam maliku ma ya kuskure a nan wannan ya ce ibnu hazmin kaza da kaza wannan ya ce kaza da kaza da kaza haka aka tashi ana ji haka malaman da suka koya muku suka koyar shi yasa mutane suka tashi haka kawai kowa ba shi da mutunci wallahi da wannan ba ita ce hanyar karatun addini ba ba ita ce hanyar karatun addini ba ai ko ba komai kana so in ka karɓi kai magana a karɓe ta ina ce saboda tausayi suke nasihar kai kana kan daidai wani kuma yana kan ba daidai ba so kake bar ba daidai din nan ba ya zo irin naka alal aqalla in bai dawo sunnar annabi ba sallallahu alaihi wasallama ya zo irin kama in ya zama irin kama kai din a matsayin mai bin sunna ai ka ci nasara to za in zo in zama irin ka bayan ka zazzage ni ka ci min mutunci ya jama'a ya ahlus sunnati ya hana sunna yan izala salafiyun duk wanda suke ya wannan sunaye don girman Allah ku gane wallahi hanyar annabawa ta da'awa ba ita ce wannan da kuke yi ba tsakani da Allah zagi da cin mutunci bai taba zama hanyar da za a kira mutane ba kuma har sai idan wata rana zagin ya dawo kanka za ka fahimci haka in kuma ka zauna har sai wannan ranar to ba yi hankali ba in dai har yanzu ba za ka gane ƙur'ani bai koya ma zagi ba hadisi bai koya ma zagi ba malaminka ne koya ma zagi kuma ka kasa bambance tsakanin ƙur'ani da hadisi da malaminka wasu har uslubin da malamin su ma yake magana har shi ake ko koya. an bar hanyar manzan Allah amma ana bin wani malami ai ta dawo da bidiyoyi ya ce kaza ya ce kaza kai ka ɗauka shine mai hukunci akan kowa a duniyan nan wannan abin gaskiya kuskure ne ko bai halatta malaman sunna su karɓo wannan zancen ba a tsaya a tarbiyyantar da ɗalibai a ilmantar da su ilimi duk wanda zai koya ma zagi tashi ka bar shi ya ci gaba da zagi ka je ka yi karatu an fahimci wannan abin Allah sun Allah ya tsawace kun sa mun shiga wani zancen daban Allah sa ya zama mana mai amfani Mm. wannan iya abin da ya shafi waɗannan tambayoyi kenan mm. eh, nasiha ta dama ta shafe mu ne gaba ɗaya kuma insha Allah ta'ala kamar da dai kullum muke faɗi manhajin karantarwa da ilmantarwa ah, dole ne a gyara shi ba ina faɗin wannan dan ko eh, yaba wa kaina ko wani abu ba amma wasu abubuwan akwai wanda za ka ji ko su yi ma waya ko su ce malami zai hana a yi magana a kan kaza a kan kaza sai in ce ku kyale ni abin da na fahimta in ana karatu to a tsaya iya wannan karatun wani ya ɗauka wai baka sani ba ne duk abubuwan nan da ake yi ko a social media da me ina ɓata lokaci na sosai ina bibiyar su to amma ba zai zo haka kawai in zo in zauna aiki na kawai shine in bar wannan ilimin da za mu samu lada na ƙur'ani da bayanin manyan malamai masu tsoron Allah haka kawai in koma labaran wani ya ce kaza wani ya ma wani raddi haka kawai wani ya ɓata hudubar sallar juma'a ya awa ɗaya da rabi yana yana kiran sunan mutane da cin mutunci kuma duk a ce wai haka sunna ta koyar haka kawai saboda eh, mutum ya fahimci ra'ayi guda ɗaya ne kawai shine nasa to babu jahilci irin wannan babu jahilcin irin wannan kuma gaskiya duk wanda muke tare na san ko kun san ba haka muka saba yi to kuma ban yadda haka kawai wani ya ɗauka cewa eh, duk ra'ayina tilas ne in dora muku ma ku da muke karatu tare da ku ballanta na wani wanda ma bai yadda da ni ba ai ba daidai bane ni ma ban kyautawa kaina ba Abin da zan dora wa mutane nima in dora wa kaina shine abinda muke karantawa tare qur'ani hadisai halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ilimi kuma mun zo haka kawai in taraddi in taraddi ba ce ake raddi ba daidai bane to amma raddi da cin mutunci raddi da wulakanta mutane raddi da kiran sunan mutum da bata shi da kiransa matsayaci da kiransa mai takardar banza wannan abin za a tsaya gaban ubangiji kuma Allah zai hukunci a kai babu inda aka samu wannan a ce wannan haka salaf suka yi haka sunna take wannan ba a yarda da shi ba haka dole dan Allah malamai masu rai na yanzu ku ji tsoron Allah ku ɗora ɗalibai akan hanyar daidai waɗanda suka mutu kuma ɗalibansu su ji tsoron Allah su daina kawo abin da zai ta da hankalin mutane na maganganunsu waɗanda sun yi wani daidai wani kuma tabbas kuskure ne wani hukunci suka yi akan wani bisa jahilci wani abun ba su san shi ba to bai kamata kuma a zo a ɗora wa mutane a ce waɗannan dole su za abu ba abinda Allah ya haɗa mu bin ƙur'ani bin hadisi fahimtar magabata da suka mutu a cikin salihan bayi an fahimci wannan abu Allah ala ya ce mu je ina ne muka tsaya jiya inda ce wa hadhihi al-ayatul karimatu wannan aya mai daraja mansukhatun bi tahrimi al-khamri mutlaqan an shafe ta wato wannan aya fadin Allah madaki ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wannan aya an shafe ta bi tahrimi al-khamri mutlaqan da haramcin da Allah maɗaukauki ya yi a kan giya haramcin da ba a sa masa ƙaidi ba ba a ce halin sallah ko haramcin ko kuma ishara zuwa ga amfani ko rashin amfani ba kawai an ce haram to shi ne ma'anar mutlaka an gane fa innal ya ce domin ko ita giya fi awwalil amri a farkon lamari kana ghayra muharramin da ba haram ba ce ba a haramta ta ba thumma inna Allah ta'ala araba li ibadihi bi tahrimihi sai Allah madauki ya bijiro da haramtawar ya ga yawa bayansa ya bijiro musu da hani ba direct ba sai aka yi ruwaye mai kamar wanka shine araba shine ta'rib ko in ce araba araba li ibadihi bi tahrimihi بمعنى عمل ما هو التعريض ya aikata ta'aridi jirwaye ne kaman wanka mai kaman wanka wajen haramta giya shine yas'alunaka anil khamri wal maisiri suna tambayar ka dangane da giya da kuma caca qul ka ba su amsa kace ce fihi ma waɗannan abubuwan biyu da giya da caca akwai ismun Kabiru a cikin su zunubi babba wa manafi'u akwai kuma wasu abubuwan amfani linnasi ga mutane wa ma amma zunubin da ke ciki da laifin da ke ciki akbaru min naf'ihima to yafi amfanin yawa kaga wannan shine ne jirwaye mai kamar wanka eh saboda da kanka kai ne karatu qur'ani daga kaji sai ka ci ah, ai kuwa abin da yake mai laifi ya kamata mu bar laifi ko da akwai amfani a cikin sa kuma wannan yana ƙara karantar da kai wani abu ban sani ba ko mun faɗi wannan a baya can lokacin da muka tattauna wannan aya duk amfanin abu idan ka samu hali biyu to ka bar shi halin farko in ka auna tsakanin amfaninsa da rashin amfanin ya zama amfanin da kake samu ba mai yawa bane cutar da take ciki ta fi to dole ka girmama wannan cutar saboda ita sai kai watsi da wannan amfanin ka haƙura da shi an fahimta ko kuma idan an hana shi duk lokacin da aka ce abu kaza haramun ne to duk amfanin da kake samu a gunsa ko daga gare shi to ka rabu da shi Allah maɗaukaki ya san cewa wannan amfanin akwai shi ko bai faɗa maka ba nan ya faɗa mana dangane da giya da maisir akwai wasu abubuwan kuma bai gaya mana ba amma ya haramta kar ka zo kana binciken to me rashin amfanin kaza shi yasa aka haramta a kawai ka ɗau rashin rashin halacci da haramtawa da Allah yayi sai ka ɗauka abin nan ka daina amfani da shi da irin amfanuwar da kake da shi Allah ta amfanta to sannan yace thumma innahu ta'ala sannan Allah madaukaki nahahum anil khamri Allah madaukaki ya hana mutane shan giya inda huduri salati yayin zuwa sallah kama fi hadhihi al-ayati kama yake a wannan aya ayyuhal ladina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun thumma innahu to mataki na uku harramahu ala al-itlaq fi haramta giya sake ba fi jami'il awqati a kowane yanayi sawa'un lokacin duba amfani da rashin amfani hakanan lokacin sallah ko ba lokacin sallah ba a kowane yanayi kawai giya haramun ce ta haramta kuma yadda aka faɗi alhamru wal maisir aka faɗi ku duba wata hikima ta Allah a suratul ma'ida da aka tashi haramtawa mutlaqan din sai aka shigo da abin da aka faɗe su tare da giya wanda da an yi shiru an faɗi iya giyar kawai aka so aka faɗa a suratu alma'ida, da an ce ya ayu ladina man innamal karo. kawai aka ce saboda so ake a ɗauke wancan magana la taqrabu salata wa antum sukara da wani zai zo ya ce to ashe ta ta tana nan har yanzu da amfaninta amma sai aka ambaci cacan yadda aka yi tambaya akan yas'alunaka anil khamri wal maisir to da aka go haramtawa ma sai aka ce ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisir sai ma aka yi idafar al azlamu wal ansabu wal azlamu aka hada su sai aka ci dukkanin su rijisun min amali shaytan Allah ke itqani ma ba'dahu itqan ba da shi ba dama ka samu tufka da warwara a hukuncin Allah kisa kuma in ka samu wani abu wanda zai iya ihamin kamar akwai to maza ko magun malamai za su gaya maka kila kai ne a lokacin ko baka haddato ayar ba ko baka halarto ta ba ko baka tuno abin da aka faɗa a wani ba sai a gaya maka a cikin qur'anin ma inda Allah ce kaza to ka ɗauko shi ka haɗa fa'idar sanin ahkam da suke da alaka da al'umum da khusus ko al da taqyid duk waɗannan abubuwan suna da muhimmanci ɗaliban ilimi su san su ina magana akan ɗaliban ilimi wannan abin na tuno yanzu cewa magana akan matsaloli da suka shafi al'umma baki ɗaya dama sanannen abu ne aikin manyan malamai ne ba aikin kowa ba ne ba kowane mutum ne zai zai sa matsala kaza da kaza da kaza za mai kaza ko za mai kaza amma yanzu ku duba ku gani kowa ya sa baki akan wata matsala guda ɗaya da ake tattaunawa a kanta a duba da shugabanni masu jagoranci da malamai gaba ɗaya kowa a sauke masa inji ba wani mai mutunci kai wata irin al'umma ce wannan al'ummar hausawa fulani arewa wallahi ku gyara zamanku in ba haka ba fitinar da za ta take tinkarar mu nan gaba in fa ba wannan shugabancin tsakaninmu ba wani mai rasu a cikinmu to la'i shiga uku yadda ake wannan tsafiyar a harkar ilimin addini kaga irin yadda waɗanda ba masu ilimin addini ba suke ta sukan abin da malamai suke yi a wannan kwanakin su ji malaman addini mun samu gatan da duk duniya ba mutanen da suka same shi wannan samun dama a zauna a yi tafsiri da azumi ɗin na sha faɗar wannan duk duniya ta kakaf ba ƙasar da ake irin wannan abin ba mu samun damar kowa ya samu masallacin unguwarsu mai unguwar unguwar bai hana ba dagaci bai hana ba yan sanda ba su zo sun hana ka ba yan security ba su hana ba kowa an bar shi amma muna abusing wannan yancin kowa haka kawai ya buɗe bakinsa ya zagi kuma ɗan uwansa wanda suke tafiya iri ɗaya saboda kawai wannan ya ce abu kaza tsawonsa kaza wannan kuma ya ce a'a kusa suke amma bai karasa ba ba ko ya ce ya yi nan wannan ya yi nan ba ba a raba a aqidar ba kawai na ce wannan shafin akwai kaza wannan ya ce wannan shafin babu wannan ya ce akwai ɗigo a nan wannan ya ce ni na duba ban gani ba haka kawai sai a zo a koma mutum kai kan ɗauka wani baƙin kafiri yake mu'amala da shi wanda bai taɓa gani ba da kafiran da masu bidi'ar duk ba su samu ma irin wannan gabar a bakin mutane ba amma an kuma haka kawai mutum kuma a watan ramadan an daɗe ba a watan ramadan inda ya samu matsala irin wannan ko da ke ba <laughs> ba ramadan inda ya samu matsalar ba ko masu ibada a cikin ramadan ɗin da mu dai a wannan zamanin wallahi wannan watan ramadan ɗin ba mu yi istiglalin su yadda ya kamata ba mun shigar da kanmu cikin abubuwan da kwata-kwata ba su ne daidai ba kuma sam ba mu kyauta wa kanmu ba mu ɗauka wai haka ci ne sunna ka ci mutunci kai zagi kuma ba ka san ilimi ba haka harkar da ta shafi manya-manyan matsaloli da maganar yaƙi da maganar zaman lafiya hmm? yauwa da maganar da za ka ɗora wa mutane kai ko maganar unguwarku abin da ya shafi unguwarku mutum ba kai ne mai unguwa ba akwai abin da ba kai ne mai faɗarsa ba kai abin da yake kanka kawai ka faɗi hukuncin Allah akan wata matsala amma ka ɗora wala'i da bara'i a kanta wata kuma ma juz'iyya ce ban ce kowace matsala wai ba ta aƙida ba akwai matsalar wala'in da bara'i akwai inda ake yi to amma kuma ba kowane ne hatta matsalar wala'i da bara'i manyan malami suke ƙarrara ta ba kowane ustazu ba amma mun zo mun ɗauki fahim wato gaskiya gaskiya eh, ban ji daɗin abubuwan nan ba kuma ina nanatawa malaman sunna malaman izala malaman salafiyya sai an haɗu an canza wannan tunanin da wannan tafiyar da wannan tsabar zafin kan da wannan irin tunanin cewa ba dama ka iya accommodating ra'ayin wani dole ko ya zama kai in ba haka ba hukuncin me zaka bashi kisa ko me don Allah mu yi kokari mu fahimci fikin yadda ake saɓani mu fahimci yadda ake saɓani wani ya saɓa mun to ba matsala ba ce duk za a haɗu a jagun wurin ubangiji ni yanzu ba ni ne sarki ba ba ni ne gwamna ba ba ni ne shugaban ƙasa ba ba ni ne ma shugaban malamin balantana in ce wane kaza babu ma shugaban malaman dama da akwai shi ma da ya shiga uku ba wanda aka bari fa ba a zage shi ba a wannan kwanakin Allah ya kyauta Allah ya shiryar mu ci gaba yace ina ne yawa fi qawlihi a fadin sa wannan na suratu al-ma'ida kenan yawa yace kuma innahu ta'ala harramahu 'ala al-itlaq fi jami'i al-awqati fi qawlihi ya ayyuhalladhina amanu innama al-khamru والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون فيه ومع هذا تارد حتى فإنه يشتد تحريمه وقت حضور الصلاة ونون أبو نيد ما لي هنغو معنا جد من يدى ونن آير عن شافية أن حرمت الشنجية أقوى أن لوكتي to ya masu shan giya tunda dai suna nan a cikin musulmi ba su kafurta ba ko ku sani cewa wannan ayar har yanzu za ta yi aiki wajen kiran mutum ya nisanci waɗannan abubuwan bayan an ce ya nesance su a koyaushe to a lokacin sallah da zai gana da ubangiji to ya girmama ubangiji ya nisanci wannan abun kada ya yi shi a lokacin da zai gana da Allah kun fahimci abin da malam ke nufi yawa karka ce wannan ta daina aiki gaba ɗaya a'a bayan duk da cewa in an bi marhaliyar haramcin giya to mansuka su. amma wajen ma'anar da za ka hango kuma cewa har yanzu mai shan giya musulmi ba a ce an halatta masa shan giya ba to amma haramcin yana ƙara ƙarfi an gane in mutum zai sallah ya bayyana insha Allah yawa to shine abin da ke so ya fito da shi yace li muni hadhihi al-mafsadata al-azimata saboda shan giya lokacin zuwa sallah ya kunshi wannan mafsada babba mai girma bi adami husuli maqsudi salah ta hanyar me ta hanyar cewa maqsudin sallah wa huwa al-munajatu bayna al-abdi wa rabbih to ba zai samu ba Abin da ake so a samu a sallah ne ka gana da Allah ko ka rufina gabanka ka yi karatu yana jinka ka yi addu'o'i a cikin sujadarka da kuma tahiya da za ka yi a cikin sallar ka dai akwai magana ka yi masa tasbihi ka girmama shi ka kabbara shi ka majjada shi sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana jinka a addu'o'in da za ka yi to wannan abun ai tun da shine makasudin sallah ai ba zai samu ba in har ana cikin maye an gane sai ta allazi huwa ruhuha wa lubbuha wanda wannan munajatin da ganawa da Allah shine ruhin sallah kuma shine bargonta shine asalinta shine abinda ba bawo ba a cikin ta wa huwa shine al-khushu'u wa hudurul qalbi shine abin maqsudin sallar da yake nufi anan mana, yace shine khushu'i da kuma halartar zuciya Eh, ya zama kana da kushu'i da kaskantar da kai kuma sannan zuciyarka tana tare da kai fa innal khamra yuskiru alqalba eh domin kuwa ita giya tana wato lillide zuciya an gane tana sa rashin fahimta dangane da zuciya domin da ma'askara ma'ana na nufin yughatti taghtiya lillide abu ana kiran khamru ana kiranta khamra saboda mai ya annaha tukhamiru al-aql ay tughatti al-aql tana lullube hankali ya zama hankali baya ganin abin da yake waje baya fahimta baya riska baya risina baya yin komai hmm, To kaga kenan ase giya tana lalata zuciya ta bugar da zuciya wa yasuddu an zikrillah kuma sannan ta toshe ta hana ka ambatan Allah a sallah wa an salati kuma ta hana ka sallan ma gaba daya za ka tun da ku haka ne ashe wajibinka ka nesanci giya a lokacin da za ka yi sallah an fahimci wannan darasin sannan yake wa yu'khadhu min al-ma'ana ta bangaren ma'ana ma'ana kiyasi abin da ke nufi da ma'ana ke eh, ma'ana itibari a kula da abu a fahimto wani abu irinsa a riskar da shi an gane wa yu'khadhu min al-ma'ana man الدخول fi الصلاة fi halin النعاس المفرق kun gani wannan ai kun ga kiyasi yawa abinda nafsi ya zo a kansa shine kar a sha giya saboda tana dauke hankalin mutum to akwai wani abun kuma shi ma da yake dauke hankali ya hana wato tabbatuwar khushu'i da kaskantar da kai da huzurul qalbi da halattar zuciya yayin sallah to shi ma sai a nisance shi shine hana zuciya ko yake wa yu'khadhu min ma'ana man udkhuli fi as-salah a hana mutum shiga sallah fi halin nu'asi yayin da yake gangadi al wanda ya wuce iyaka eh, idan da kaji gangadi to maza sai a bar sallah eh sai a hakura sai a je a kwanta ai bacci sai in an tashi kuma sai a zo a yi sallah an fahimci wani abin da mana nufi kenan za a iya riskar da wannan hukuncin ga hukuncin maganar giya tunda giya ita dama abin da aka hana a wannan ayar dominta shine ne saboda yana hana fahimtar me kake yi a sallah to ga wani abu ma yana hana fahimtar me ake a sallah ya kawo misalin kamar gengedi wannan kuma za ka iya karfafa wannan zancen da hadisin anas rabiyallahu ta'ala anhu wanda ya rutu an annabi sallallahu alaihi wasallam cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza na'asa ahadukum falyanam idan ɗayan ku ya yi gengedi ko gengedi ya kama shi falyanam to ya bacci inji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hatta ya'lamu ma yaqra har sai ya kai ga halin da ya'lamu ma yaqra yana sanin abin da yake karantawa to shi ne malamin hajar da ya kawo wannan hadisin har yake cewa malamai sun ce ya dauko maganar al-muhallab yake cewa malamai sun ce wannan banda farilla domin farilla ita tana da alaka ne da lokacinta baka ce an zo sallar farilla saboda kana gengedi sai ka ce na koma gida wallahi ne bacci nake ji bari koma na kwanta idan baccin ya tafi sai in tashi in banda ita ana zancen idan ka tashi sallar dare sai ka ga gingidi ya dame ka to maza ka kwanta ka samu ƙarfi sai ka tashi kuma kafin daren ya wuce sai ka tsara. wasu malaman suka ce iya har farillar idan ba a tsoron fitar lokaci in har musamman amma wannan za ka fi ƙarfafawa idan mutum shi kaɗai ne zai sallah amma wanda zai zo ya samu jam'i ai zai kalli bambanci tsakanin ladan 27 da abin da kada mutum ya ji wannan zancen ya ce a aiki kenan tun da an ce mutum yana gyangyaɗi ni na san ma ina je masallacin ma gyangyaɗi zan da haka kawai yanzu ne kun kar a shigar da wannan wannan kofofi ne na wasa da addini kawai daga fassarar wani malami sai ka ji ta baka wata shubuha sai kawai ka dora kanka akan wani abu abin nufi a lura da lokaci ah, yanzu mutane nawa ma ba zancen gyangyaɗi ba sun san ma lokacin zai wuce wani kawai har gaya wa matarsa zai da karfa ki tashi ne shi bacci yake so kuma ba zai sa alam ba kusa zamanin yanzu mutum ya makara sallafa a zamanin yanzu gaskiya in dai ba irin masu laruran nan bace ta bacci za ka iya cewa sai in mutum shi ya so idan yana da wani abu da ya dame shi kowa yana da waya yanzu alam ake sawa ko ba ka bani in dai ka sa alam in nan to insha Allah za ka tashi amma akwai wanda duk da alam ɗin zai lalubo da kansa sai ya kashe kawai sai ya ci duk ana yi in bacci ya yi nauyi ma'ana mutum ya zama bai kwanta da wuri ba yana wannan eh, amma dai naturally ko ce normally dai a yadda uh, mutane suke in mutum zai daure ya sa alam a komai to babu sallar da za ta wuce shi yawa a dage a kula akwai wani hadisin shi ma mutafakun alaihi hadisin Aisha wanda zai iya zama ta'alili ne na wannan wani ta'alilin ne daban a wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ce idan na'asa ahadukum wa huwa yusalli falyarqud idan ɗayan ku yana sallah sai gingidi ya zo masa to ya bacci hatta yazhaba anhu an-nawm har sai bacci ya tafi fa inna ahadakum domin ku ɗayan ku idza salla wa huwa na'isun in yayi sallah alhali yana gingidi la yadri la'allahu yastaghfiru fa yasubbu nafsahu eh la'alla ɗayan ku yana sallah yana gengedi bai sani ba yana so ya ce astaghfirullah sai je kuma sai ya zagi kansa lalladabi ne eh zai iya zagin kansa zai iya zagin kowa ma zai iya zagin Allah ma zai iya zagin manzo Allah bai sani ba zaka mutum ya kiyaye in dai har bacci ya kuntata masa to a je a kwanta haka nan zaka iya shigar da kamar da malam ya kawo anan mu karasa inda yake cewa allazi la yash'uru sahibuhu bima yaqulu wa yaf'alu irin gangadi wanda ya wuce iyaka wanda idan mutum yana cikin sa ba zai san ma ya ƙulu abin da yake faɗi ba wa ya fa'alu ko abin da yake aikatawa ba to duk wannan mutum ya ya zai kwanta ya je bacci kuma bacci in dai wanda zai tafi maka da gyangyaɗi ne to tsakani da Allah in kai na minti goma sha biyar ma ka ce a tashe ka za ka ji gingidin ka ya tafi an gane yawwa in dai ba so kake dama can ka fahimci so ake wai a sauƙaƙe ma sallar kar ka yi ta ba kuma ba mai fahimtar wannan sai mai son zuciya yawwa zancen shi ne daga ka ji ya dame ka sallar dare ka tashi za ka yi to ka kwanta a tashe ka ko ka sa alam ko minti talatin sai ka tashi sai ka yi in ma farilla ce kamar da mazhabar malikiya suka ambata in ka fahimci sauran awa ɗaya lokaci ya fita na la'asar kuma baka yi la'asar ba kuma gyangyaɗin na ya dame ka kuma in ka tashi gyangyaɗin la'alla ka faɗi ma kana sallah to sai ka yi baccin ka tashi na minti talatin sai ka tashi kai la'asar amma fa dan Allah ɗan uwa mu yi abu dan Allah wannan hali ne zai shigar da kai irin wannan hali in dai ba kwana kai a zaune ba kai sallah ba to gingidin da zai sa baka san me kake ba kuma a sallah to gaskiya akwai matsala dan ni na san in kana layi a banki ba sadaka za a baka ba kudin ka za ka fitar to gingidi ba zai zo maka ba ko ko awa nawa za a yi shi sa don haka wallahi wannan maganganun muna yin sa mun ana maganar su ne akan wanda halin larura ta kama shi wata rana a wani yanayi amma ba haka kawai ka ji cewa a ashe eh, kofa ta samu kawai da kabi gidi kawai sai ka bar sallah ba haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi ba sam sam in kai wannan fassara wallahi san zuciya ka bi yawa ka zo sallar jam'i ayi sallah da kai inda dan gengedi kana bayan liman kana jin wa'azi kana jin wutar jahannama kana jin abin da yake karantawa ko shi ya isa ya hana ka gengedi a yi sallah sai ka je ka kwanta Allah ya samu dace to yace bal la'alla fihi ishara ba iya wannan mas'alar ba sai za zamu iya ɗaukar ishara ila annahu nuni zuwa ga cewa yanbaghi liman arada as-salah ya kamata ga duk mutumin da yake son yi sallah yake nufin yin sallah an yaqta'a anhu kulla shaghilin yashghalu fikrahu cewa mutum ya yanke duk wani abu mai shagaltarwa da zai shagaltar da shi mun ga hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da dama Nabi sallallahu alaihi wasallam wata ran yace ma Aisha ta gusar da wani dan kyalle ko labule da ta sa ta suturce wani bangon gefen ɗakinta yace ta gusar da shi saboda la tazalu ko la yazalu tasawiruhu ta'ridu li fi salati in sannan ga hadisin ambijani sai abi jahm ko shi ma da yake aje a mayar masa a karbo ambijaniya ambijaniyar ita babu wancan na farko khamisa ce ita ce mai zane zane yace tana shagaltar da shi yace a karbo masa ambijani ambijaniya ta abi jahm wadda ita babu tasawir a jikinta saboda me ita ma yace alhatni an salati kun gani ta shagaltar da ni ta ɗauke min hankali daga sallah don Allah ka duba in zane-zane ya ɗauke wa manzon Allah sallallahu hankali a sallarsa ina ga mu za ka guji wannan zane-zane sai sa malamai suka ce kar ka zo masallaci da riga da aka rubuce-rubuce a jikinta rigar 'yan kwallo mai sunanka ko sunan wani wanda kake so ka shigo wanda yake bayanka yana ƙoƙarin ruku'u yana bin liman yana ƙoƙari ya karanta ka ɗauke masa hankali saboda fa kulawa da sallah a sallallahu alaihi har ya hana idan mutum zai sujada ya ce zai kawar da da tsakuwa saboda kawar da tsakuwan nan ɗauke hankalinka ya daga munajati daga ubangiji haka waɗannan abubuwan makasudin su dama a tabbatar da khushu'i da kamal hudurin qalbi tabbatuwar wato eh, halattar zuciya a cikin sallah dan ya hana ka shiga cikin wani yace ka mudafa'atil akhbathaini haka nan daga cikin abubuwan da za su taimaka maka a shu'i a sallah akwai wannan eh, ka kawar da duk abin da zai wato hana ta nutsuwa kamar kokawa da bayan gida ko fitsari kana sallah kana jin bayan gida kana jin bawali to maza ka haƙura ka fita tun farko ma dama kana alwala daga ka ji fitsari ya matsa ka to ka kyale alwalan nan ka shiga kai kai bawalin ka sannan sai ka fito kai alwala kaga a mitse sai ka je gaban ubangiji amma kana gaban ubangiji kai wannan to annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa la salata bi hadrati ta'amin wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbathani ko babu sallah idan ga abinci to kaga shi ma yana cin abin da zai dauke in dai kana jin yunwa yin wadda ba za ka iya haƙuri kai sallah ba kana tunanin abincin to ka tsaya ka yi loma kaɗan da za ta ɗauke kwaɗayinka da ɗauke maka hankali sai ka dawo ka ci gaba ƙoshin kuma sai ka bari in kai sallar ai sai ka dawo ka ci abinci a hankali ko yawwa to haka nan idan kana jin bawali ko kana jin bayan gida to sai a je a yi su wattauq ko ko li ta'ami eh da kwaɗayin abinci zuciya hankalin mutum ya tafi zuwa abin ne a tau hmm. kamar shauki hmm. wani haushi da makamancin wannan kwaɗayi dai ake nufi na abinci asa wani yana sallah ya ji ƙanshin wata sanwa to sai ya rikici hmm. wani lokacin wani har yawunsa yake cika masa baki a lokacin da ya ji ƙanshin wani abu to in dai maƙasudinsa naka ne ba na makota ba ne wani dama ba su san da kai ba to sai ka yi haƙuri ka yi sallar ka ci abincin gwargwadon da zai ɗauke maka sai kuma yi sallah in ko ka riga ka shiga to ka daure ka karasa sallar ka saboda kar ka bata abinka Allah subhanahu wa ta'ala ina ne zamu tsaya sai ce kama rada fi zalika alhadith as sahihu to shine dai hadisin da muka ambata kamar da yazo a cikin wannan sai mu tashi gobe inda yake sun qala ta'ala wala junuban illa abiri sabilin Allah mu dake mu Allah kara mana ilimi da ladabi a cikin ilimi Allah tabbatar da mu a tafarki madaidaci wa akhiru da awana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilai.